inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un game da batun kama dr idris abdulaziz dutsen tanshi da ake ta yada wannan shine gaskiyar zance kuma gaskiyar abin da ta faru game da batun raɗe-raɗin da ake ta yadawa cewa an kama dr idris abdulaziz dutsen tanshi a bisa tuhumarsa da kama shi ladabi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an kulle shi a kansa wannan batun ba gaskiya ba ne hasali hukuma ta gayyace shi ne sa'an nan aka tuhume shi da laifin public disturbance wanda daga baya aka kai shi kotu domin kotu ta tabbatar da laifin da ake tuhumarsa da shi ya aikata ko bai aikata ba sai dai ta kasance a lokacin da aka kai shi lokaci ya riga ya ƙure babu damar kotu ta saurari lamarin wanda aka yanke washe gari za a wanda aka yanke za a tsare shi zuwa washe gari wanda muna roƙon Allah ya kawo mana mafita a cikin wannan lamari da ya shafi addini da kuma wanda ya shafi rayuwar mu baki ɗaya mai sauraro ka kasance da mu a cikin wannan channel domin ganin yadda ta kasance da kuma abin da ya faru mun gode barka da zuwa wannan channel namu mai albarka tsakanin mu ahlus sunna malam yi idris bauchi akwai jarbobin da suka taso musamman tsakanin shi da wa da yan uwansa ahlus sunna to dazun nan ina dab da zan fito sai labari yake zuwa min cewa yanzu haka hukuma ta kama shi ta kulle shi shi yi idris bauchi sai na daga waya sai na kira ɗaya daga cikin ɗalibansa na ce ya ake ciki ne sai ce mai eh gaskiya ne hukuma ta kama shi amma suna nan dai ana tattaunawa to wannan lamari bai yi daɗi ba amma yana da maganganu guda uku magana ta farko wa'annan ɗan bid'an da suka je suka yi kaka gida dama kofa ake jira kuma wannan damar da suke da shi suna da suna da wannan manufar da suke da shi suna da ita akan dukkanin malamin sunnan da ke kasar nan duk sanda suka samu dama kan wani malami za su da wulakanta shi za kuma yi amfani da karfin gwamnati to tun farko dama abin da aka so aiki abin da ya hana sa kama shi a wannan lokaci da ake cewa baki manzo Allah to shine gangamin da yan uwa ahlus sunna suka suka tafi bauchi akai ta wa'azi sa asadu sunna su waye waye da aka tafi wannan abin ya dakatar da gwamnatin bauchi da waɗanda suka ziga ta su kama shi saboda sun san idan sun kama shi a wannan matakin to abin ba zai yi kyau ba kun lura sai ta haƙura sai aka zo aka ci gaba da wa'azi aka ci gaba da mayar da martani mutuna to abin da ya kawo zuwa yanzu da aka ba aka ce ai arrestin sa an kama shi kan cewa ya zagi annabi aka suke faɗa ba ai mataki da za mu faɗa shi ne magana cewa ya zagi annabi ƙarya ne ina ɗaya daga cikin wanda suke da wannan ra'ayi sai dai watakila ka ce usulubin da aka amfani da shi shine akwai ɗan fihi nazar ko shine akwai ɗan abin lura a ciki amma inda za ka zo dukkan su mu zo mu haɗu kowa ya ɗauki alkur'ani ni mu bahala kenan ko faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil ana ja'al la'anatallahi 'alal kazimin ba za su iya ba shine mu zo mu rantse su su rantse su ce ya rage manzo Allah in ba in ba zagin annabi ba Allah ya tsine musu albarka Allah ya tarwatsa rayuwarsu su yi haka su daga Qur'ani kuma su ce in hakan bai tabbata cewa zagi manzo Allah ba Allah ya shi ma ya daga ya ce wallahi tallahi ba zagin annabi ne ba in kuma na zagi annabi Allah ya wulakanta ne ya tozarta ka sai a jira lokaci ita ce karshen dama abin da ake ba za su iya ba eh kenan ko abu na biyu kuma dalilin da ya sa aka kai ga zuwa kama shi shine matsalar da shi kanshi yasa kanshi a ciki shine rikici da yan uwan shi a halin suna wannan dama an an so dama a yi amfani da wannan rikicin ne a murkushe shi saboda yana da rigima da gwamnan Bauchi bai supportin dan gwamnan Bauchi ba a san da ya fito siyasa akwai rikici tsakanin su dama akwai wannan takun tsakan da wannan iyayya shi kan shi gwamnati yake da shi game da shi sai kuma kiyayyen shi na wannan yan bid'a to sai ake so a yi amfani kowa sai cin murar Gwamnati ya cimma muradansa su ma su wa ya cimma muradansu amma taron yan uwansu ahlus sunna ya sa dama bahaushe na cewa mai saniyar da ta ware ita wa ita zaki ke cinyewa ko karkeci duk saniyar da ta ware kanta za ga in karkeci ya zo da ya hango saniya cikin yanwanta da kahuna ba gudu yake ba amma in ta ware kanta ita tana cin ciyawa zuwa suke saka mata to wannan matsalar da yasa rikicin shi da ya ci gaba da samu da yan uwan shahadu sunna har ta kai ga wasu sun dawo daga rakiyarsa ina ɗaya daga cikin wayanda suka dawo daga rakiyarsa saboda wasu gwamnansa ina daya daga cikin sai zamana kusan duk waɗanda suke goya masa baya ba wanda ba a samu matsala tsakanin daidai kuma da ba a samu matsala tsakanin sai ya ce tun da yanzu mun dawo mun janye masa to kofa ya samu da kuma za su dawo da wannan manufar cimma cimma burinsu wanda shine dama abin da tuntuni ake ankarar da shi ya gane wannan matsala ce ta cikin gida za mu iya magance ta mutum wancan magana da ita duk wanda ya fito ya magana cewa duk abin da ake faɗi fa akan sa kwaya ɗaya ne fa ba wani mara ba wata tashin hankali bane shine kawai matsalan usulubi kawai duk wanda ya matsalan usulubi magana usulubi sai a ce munafiki ne a'a dan bid'a ne ko wakilin bid'a ne sai duk miyagun maganganu marasu daɗi wannan ita ta jawo masa maƙiya a kansa jama'a kun fahimci wannan abin da kyau wannan ita ce matsala matsala ta biyu a gurguje shine munafikan da suke zuwa suke kunna wutan daga cikin almajiransa da kuma wa almajiran bangaren wasu malaman shine za a ce wani na ga maganan ma da aka yi a kansa wani ba lalle bane ma ya gani amma wani kawai sai ya dauko link din sai ya tura masa ya ce wani ya ce kaza a kanka wannan ba annabi manci bane annabi manci ne hada guri ne ni so nawa zan ga wasu malaman wani yayi magana akan su wallahi bana tanka ma dauka ce zan tura musu saboda me in ne haka na hada guri yana daga cikin abin da annabi ya hane mu akai hamazin masha'in me sai ce me binami masu tafiya da annabi manci shine akwai wasu 'yan iska munafikai a ƙarƙashin malamai da suke zuwa suke ɗauko masu maganganu suke zuwa suna yadawa sai a ce ai wani ya ce kaza a kanka shi kuma sai ya saurara ya ji ba zai iya haƙuri a kai ba ni wallahi ka gani nan ko duk sanda aka ce wani ya zage ni ya yi karatu ya zage ni wallahi ba na saurara shi malam Idris din ba ya hudu ba a kaina ya hau ya zazage ni ba ina rantse maka da Allah zuwa yau ban saurari wannan hudu ba ta saba. inda aka ce ya zage ni wallahi ban saurara ba malam Kabiru shi da kai ka saurara ka zo kake ban labarin ni ne ma na ce saurara me ya faɗa ka zo kake ban labarin abin da ya faɗa ko da ita ce matsalar mu annanimanci ya yawa a cikin mu shine tarbiyyar hada rikici tsakanin malaman sunna shine wani ya kaza sai ya gudu sai a tura masa wani ya ce kaza sai ya gudu sai a tura masa bai ma gani bai ma san ɗanyi ba sanda zai saurara sai shi ɗaya ya zugo shi ya harzuka shi ya fito kuma ya taban ba kowa ke da hakurin juyan an zage shi a hakura ba kuma ji abin da kyau wannan matsalar ma sai ya duba kai kuma malami a sadda wani ya dauko maka dabarin wani ya zage ka kai amfani da abin da annabi ya faɗa shi din munafiki ne ka yake shi ya daina yi ba ɗabi'a ba ce mai kyau cewa wani ya zage ni to me kake so mu yi sai mu ta faɗa a kyale shi kawai in ma da gaskiya Allah zai taimake shi ba da gaskiya bane Allah zai tawata shi wanda ita ce matsala ta nawa ta biyu matsala ta uku wannan kama wanda aka yi to sako ne zuwa gwamnatin Bauchi ba mu yadda da kama malam da ba shine karata me yasa muka ce ba mu yadda da kama shi ba idan magana zagin annabi ne da ake cewa yayi to su zo za mu nuna musu zagin manzan Allah a cikin littafin mutanen nan kwanan nan ɗaya daga cikin su ya fito yace manzan Allah dan kankanin bawa ne a cikin bayan Allah cewa manzan Allah dan kankanin bawa ne a cikin bayan Allah ba wannan ba cin mutuncin annabi bane kuma cikin littafin su yake suka karanta baitin tana nan to shi ma muna kiran gaunan bacci inda gaske yake yi ya kama wannan yaron da ya wannan magana kuma akwai ire-iren su da yawa a ƙasar nan za mu ɗauko bidiyoyin su mu nuna inda gaske ake azo kuma karfin gwamnati ake amfani da shi su sani cewa in karfin gwamnati ne mu muna da wannan karfin gwamnati in mun ga dama za mu yi amfani da ita akan wasu mu kama duk wanda za mu so mu kama tun daga wani ya fito yana zagin malam Jafar in mun malam Jafar Allah ya kadai sa adadin magoya bayan sa kasan nan da masoyansa da wanda suke amfani da shi daga jami'an tsaro har masu mulki har kaza in mun so za mu iya yin wani abu za mu yi ko ba za mu yi ba amma so muke a gama rikicin da karfin hujja ba da karfin gwamnati ba in sun isa su zo a zauna mana ai an kira su su aje karfin gwamnatin don ta ta shiga su zo a zauna a tattauna mana me yasa zo su magana cewa a kama a kama a kama duk sanda kake ganin ana rikici ake cewa za a amfani da karfin gwamnati wannan yake nuna cewa wanda suka yi amfani da karfin gwamnati ba su da gaskiya kuma ba su da hudun da za su kare kansu amma kuma wannan shako ne amma muna gaya musu wannan sobanta bane sakonni suna nan kuma wala ba zai musu daɗi ba jawabai suna nan wanda zai biyo ba ba zai masa rayuwa barka da zuwa wannan channel namu mai albarka